Ah, Assalamu alaikum barkanmu da dawowa shiri na Labanoris TV show. A yau muna tare da babban mutum wanda ba, mutum ne wanda burin shi ya wanda bai kai shi ba yana achieving a rayuwa. Mutum ne wanda kowa da kowa ya san shi. Na san kuna Allah Allah kusan wa nake magana a kai shi da kanshi zai introduce muku kanshi. ba kowa bane illa faci salamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam jama'a suna so su san sunanka ok um da farko dai sunana Muhammad Yusuf um, wanda aka fi sani da Yusuf Echuri a TikTok hmm. um, I think that's just it Yusuf Echuri na'am sunan nawa dai kenan na san kowa yanzu hankalin shi ya koma ya gan interview da ake yi da interview namu yau ba karamin mutum muke yi da shi ba <laughs> eh mana ai wannan ba karamin mutum bane wannan celebrity ne na sani so kowa yana so <laughs> ya gama ake interview da shi ah, malam HOD mutane kwatsam an ga yanda ka bunƙasa ka tafiyan naka ya riga ya girma ya tafiyan naka ya riga ya girma sosai ba kaɗan ba irin wayansu wasu sun ma kai ɗan lafiya ba ne amma based on yadda kake content ɗinka sai ka zo ka a lafiya dai ina jin yanzu dai ko yaro ne idan an ce mishi ya curi ya san wai domin ana kira ya zai faso da dariya ne kawai saboda yadda ake jin daɗin comedy ɗinka da kake yi so malam ya me ya baka sha'awa ko kuma menene wanda ya influence ɗinka ka ji ka kai ka fara yin comedies um, to alhamdulillah <laughs> a wannan question ɗin kamar yadda ga faɗa mutane sun ga kwatsam kawai mun fara comedy and then from nowhere kawai an gabu na bunƙasa so a lot of people suna ganin kamar yes kwatsam ne kawai ka fito I think um, na fara comedy 2019 2020 dai zan ce dai lokacin eh, covid-19 muna hmm. gida kenan hmm. bayan na samu admission a school federal university zo covid-19 ya yi a gida ba abin da ake ba so we came up with ideas ne da yan uwana muka fara comedy haka nan sai mu yi amuka ah, saboda irin ana zo na gida ba abin da ke ba fita an isolate mutane sai yin nishadi ta gani eh. yawa so we thought okay why not we go with something that we have fun gaba daya so sai mu dauka eh. miya waya mu kalla mu ta dariya ba dan tura mu abokanan mu one or two a ba wani eh. maganar social media hmm. so you see we've started it since 2020 malam HOD eh. yaushe ne ka fara yin TikTok even though dazun kaman ka fara hmm. magana din kuma amma baka ga mana exact shekara da kuma abinda ka abin nan hmm. ka fara shi TikTok ba okay um I started TikTok exactly 2022 wow. bayan wannan yaren ta post video dina a TikTok eh. so uh, bari gya muka ni application da na fi tsana a waya na was TikTok so da ana TikTok na cin data so yawa gaskiyan magana ba na son kallon video eh, kamar wani kamar wani aboki na Freeman shi kwata kwata bai shiga TikTok kwata kwata shi bai shiga TikTok so like ni gaskiya I used to complain wannan wawan application na TikTok eh. kaza kaza so ina da accounts amma ba na nace muka three people mutane uku ne ke follow dina TikTok so I just have to like okay fine let's go with the tun da ta post video din eh. yanzu bari pay attention tukun sai na ƙara posting wannan video da ita ta mun wanda ta posting din nan eh. i kept posting all that things and i said like okay TikTok din ne we? because da mun dade muna fama da Instagram, YouTube, Facebook don mu ga eh, eh. su ne sun fito. Amma sai ga TikTok din ne kuma. Shi asalin abin da zai fi mu. Yawa to abin da muka tsana da din shine muka da muka fi so. Gaskiya ne. So wani comedy ne wanda kayi ko kuma wani abu ne wanda kayi ita Umi da ta post din har ya sa ka zama ya tafi sosai haka din nan hmm. mutane za su so su san wani abu ne wanda ya sa hakan um, i think lokacin 2022 da davido ya yi remix din bad boy da baddest boy da skibi eh, eh, eh, bad belolo kwalaye <laughs> so a lokacin da sai ni kuma na yi hausa fashion din shi i was like ɗaliban malam sale eh so i was like ɗaliban malam sale sun kashe malam sale so <laughs> like that was sun kashe malam sale so it was a video that it, uh, it went viral and people appreciated gaskiya wow wow so but amma ba san why video why yawa so daga baya ne da na zo na yi na ci gaba da yin contents na sa jikin na yin covers din aka aka da define ina take wow. Mm-hmm. ya sai shehu shagari inda na yi of recent shi ma shine kawai sai ya fito da ni din kawai mutum ah. da shehu shagarin ta zo kawai alhamdulillah everything was going good shine ya sa mutane suke ganin kamar kwatsam ne kawai wannan kwatsam ne an eh. daɗe ana yi ba a ah, gaskiya ba abu na yau bane abu na tun lokacin covid-19 ai ba abu ne na ah, kusa nan ba gaskiya this is almost four years i think gaskiya ne so kwanan nan ta yi wani cover na na waƙan um, wa ake kiransa ma wanda har ya posting ɗinka Oki Boy. Nasboy. Nasboy. So a lokacin da kayi da da kayi wannan Nasboy ya post ɗinka how do you feel a wannan lokacin? God. Like I don't know the feeling was abin gaskiya ban expecting ba. Gaskiya don ina covers din dai kaga artist wasu ba sa irin zaka yi ma mutum ba zai appreciate ba haka na eh. so i never expected nasboy ya gani hmm. kawai na tashi da safe i was feeling bored irin ba ba content ba da kawai eh. to ba zan in ka lura sound din zaka ji shi is very ba yi shi professional ba eh, so ko sai na yi recording um, cover din nasboy da waya na i was like da waya na yi shi na recording ba yi video ko sai na dora hoto na i was like let's cast cruise sai na sa a don ma ka irin ban ɗauka abin serious ba sai ban sa a Instagram ba na sa a TikTok ɗina. Eh. So when I posted it on TikTok then kafin ya kai 10,000 views ina ga Nasbo ya riga hange ta shi ya post na hmm. Instagram. Eh. So ban ma sani ba zan zo kawai I was like this video na go go viral o irin ba zai tafi ba ba zan fita harkar shi kawai. So da yamma kwai sai wani ga ina ce kai kana trending na Instagram fa. I was mm-hmm. like me ya faru ya ce Nasbo ya din ka sai na je na duba. imagine ka ga su broda shagi su cultis uh, su sarkin dariya suna comment kan video ka kazan ko ba karamin ah, ba karamin joyi so i was very happy sai na zo status ina na sa oh my god nasboy ya post ina <laughs> irin na murna eh. sai wani kaɗi na ce mun a'a kai kana murnan instagram ka duba twitter kuwa i went to twitter again to see wow. what was happening on twitter kai baba commenting kawai sai na ga kawai people were really proud tun tun mutanen arewa mu da suka ga yes yau gashi mun yi wani abu because it's hard kaga yan kudu din nan sun posting mm. abubuwan a so suna ganin kamar muna shirme ne ko kuma we are not creative mm. but he loved the video ya so video din sai ya sa a tweetin shi and alhamdulillah everybody was very proud and I'm very proud of myself gaskiya alhamdulillah ah, na ji daɗi sosai gaskiya so mun ji yadda HOD ya farin ciki da ya samu a lokacin ah, da na ya posting din shi malam mai girma HOD ina ce <laughs> <laughs> malam mai girma HOD yawa malam aina um, eh. um masu kallo za su san su san menene status background ɗinka like background Ok, to background Yusuf HOD ko kuma ce Yusuf abin shi um, ni haifafen garin lafiyan bare bare ne mahaifiyana yar lafiya ne na dan lafiya ne so ga gaba da baya kenan mm. yawa so <laughs> dan lafiya ne abu gaba da baya so ya am from Nasarawa sai sa usun naka baya boyuwa ya ya ba ba zai boyu bai ya zai boyu so am from Nasarawa state ya ina school in presently kuma a Nasarawa state an haife ne kuma lafiya ne abuna a Nasarawa state na'am so even though da zun kaga ya kan cewa eh. kana karatu a Federal University ɗinka so menene level ɗinka menene educational level ɗinka Mm, to yanzu ina 400 level kenan a mm. federal university ana final year kenan ko kuma akwai wasu karin shekaru na ina final year kenan insha Allah insha Allah um, in the next 4 5 months a six months dina san dai kafin karshen shekarun nan dai insha Allah mun gama da makaranta ina karanta library and information science yanzu haka a Federal University Lafiya oh, so alhamdulillah ana karatu abin shi ba wai ba wai ana yi abin ne kawai ba san <laughs> ba wai TikTok ne kawai ya sa ba ana karatu so yanzu idan ka gama karatu za ka ci gaba da process ɗinka na karatu ne ko kuma a'a za ka kuma koma comedies ɗin ne a sa shi a gaba iya shi comedy ɗin za a yi? Mm, to gaskiya passionately idan zai eh. za tambaye ni dai gaskiya ni a yanzu zan so a ce mai la idan na gama makarantar um, based on how things will go ba mu sani ba dai but mm. I will passionately want to go further with the content creating okay, okay. yeah instead of schooling din dai amma in dai kuma schooling din ne ta favor whichever favor yawa duk wanda aka samu aka ga seti kawai eh, amma kai ka fi so um, a gaskiya ne a raina na fi so content in zan gama makaranta in focusing a content eh. in dai zai biya bukatar ya kawo abin da ake so eh. so alhamdulillah we can go dama karatu ne so da kudi ne yawa ta ka ji ya karatu so da kudi ne ma you see secondary school <laughs> dropouts kaga entertainment ta bashi kudin da wani director bai karaba so in dai content creating zai bamu abu da muke so illa bai <laughs> zan iya bar makarantan ba ne ka can bar yanzu nan ma <laughs> gaskiya ne ah, za mu so mu san kana da followers kamar guda nawa a TikTok to alhamdulillah yanzu kai muna da followers i think um, the ne is around 230 something thousand followers wow. yes we have 230 ana tafiya tafiya na tafiya gaskiya a tafiya na tafiya gaskiya alhamdulillah insha Allah daga uku aka fara ba yanzu gashi <laughs> <laughs> wallahi zuwa abin kenan kawai mun gode ma Allah kawai gaskiya yanzu to wani achievement ne wanda ka achieve a TikTok mm, to kai achievement da zaji na achievement a tiktok in ka lura gaskiya akwai achievement a tiktok maganar gaskiya kenan mm. cause if you check a ce samun followers din number one is a very big achievement gaskiya yau a ce kana da 230 ai kamar da na ce muka freeman ya ce shi ba zai tito ba abinda yana tunani kenan ai da sa data da kai followers zai samu followers ba <laughs> so 230,000 followers a tiktok ba karama ba eh. yes ba karamin aiki ba so gaskiya is a very big achievement sannan kuma na biyu biyu kila when you see the way people like you duk inda ka je alhamdulillah ne kamar tutun a lafiya nan hmm. ko kasuwa ne naje ko na ba yana wuya dai in shiga a anguwa ban ga wanda identifying dina ba za ga mutane na kiran ka na gaishe ka ana baka shawarwari wasu na muka fatan alkhairi hmm. so duka is a very big achievement yau mutane na son ka saboda abin da kake yi hmm. and then financially gaskiya alhamdulillah kaga yanzu dai at least zaka samu irin muna dan samun adverts haka a TikTok hmm. wanda za baka advert a biya ka kuɗi bidiyon da kake yi da just ka yi video ka post na TikTok eh. yanzu people have to pay you domin ka yi wannan bidiyon to kaga ba karama achievement bane so alhamdulillah yes we've gotten to that stage da ce yes ana dan samu na wani abu duk da bashi da yawa yeah, amma yes za samu ka ba hannu kafin ka samu ka yi content kaga eh. that's an achievement ah, a 20 I think 2023 December mm. na attending um, anti-corruption day a Kano. Mm. Yes, a Kano State Government House. Yeah. Wanda kusan zan yace maka I don't know if um, kai ban taba shiga government house na lafiya na Nasarawa State ba ban taba kai ne wajen. Hmm. Ko kaga ce maka yau ka tashi ka je government house a Kano. A Kano a Nigeria. Yawa hmm. ka yi meeting da deputy governor na Kano. So kaga at least is something it's that very is, is a very big achievement for him. Hmm. So alhamdulillah the stuff of ɗaukakan da kuma yes duk inda kaje kaga na naje Kano mun yi content da wasu content creators a Kano eh. yes wanda nake gani ah I've been looking up to them ina gani yes definitely zan so a ce na da wayannan so eh. going there too shi ma wani achievement ne wanda alhamdulillah gaskiya ne so mun ji achievements a mai girma ya ce ya samu game da TikTok da yake yi so kai Freeman sai ka sa jiki kai ma ka fara <laughs> so malam mai girma ya curi <laughs> kai mai girma ne ai ah. mutumin da yake da moral 200 and something followers to shi ne ya mai girma mai girma ne mana wani ga masu 5 million followers wai nan daban kuma a lafiya to yanzu a lafiya ko kuma a lafiya eh. waye wanda yake da wannan followers din a TikTok a guess ba shi wallahi a guess ba shi Allah ya dai kan kai suna nan su waye kenan suna nan mu mu san su ba a ah, to kaga kuma abinda baka sani wallahi is not existing kenan a ah, suna nan mu dai mun san HOD shine mai more than 200 something of um, followers a TikTok yeah so uh, when it comes to content creators kenan amma muna da wayanda ba dai comedy suke ba amma suna da eh. followers yawa kamar akwai um, squad ɗinmu kamar H Rano yana mm. skating yana da around 600,000 followers. Okay. Yes, Hajo around 600,000. muna da squad ɗinmu dai na tiktokers wanda zaka suna da followers da but yake ba comedy ba comedy su eh, yawa ba comedy su bara zan mu ije su a gefe yawa to mu ije su a gefe bi magana kan you are right in kace a content mm. creators ba mai followers din mu zamu ce yes na'am but that is what i mean yawa yawa mm. to alhamdulillah dai gaskiya so malam mai girma di tambayar mu na gaba nan shine eh. wani abu ne wanda ka fi so a rayuwa wanda idan ka same shi ko kuma ka gan shi kana samu farin ciki haka dinnan abin da yake sa ka farin ciki farin ciki hmm. eh to gaskiya ni abin da ke sa ni farin ciki a rayuwa kullum ina so in ga maybe um, me zan yi dan in ga um, addini ya karu idan yes yawa samu hmm. achievement through you hmm. is a very big thing zaka ga maybe kila idan yau ko kyauta kama wani musulmi dan uwanka ga yana cikin farin ciki ka gane is something that you you will also be happy idan ka ga irin wannan sannan kuma a ce maybe kila Kayi abu ne don a samu ci gaban addini sannan kuma eh. alhamdulillah ya working out eh. za ga wannan shi ma yana faranta mu rai gaskiyar magana ba abin da ke faranta mu rai kamar ga na abu ne na ci gaban addini mm-hmm. ko kuma hannuna na ciki a yi tare da ni din to alhamdulillah gaskiya very happy to see something like that happens yawa to idan wayannan abubuwan suna sa ka farin ciki to wani abu ne wanda yake sa ka ciki idan ka tuna ko ka gan wannan abun sai ka ji kana jin baƙin ciki baka jin daɗi um, to kamar da na faɗa maka i think kusan zan ce abin da ke sa ni baƙin ciki is the opposite of abin da ke sa ni farin ciki shine yau in gani um, akwai abin da gashi da ya kamata in za a yi za a samu ci gaba addini ka gane eh, eh, eh. to ko ni ban samu daman yi ba ko kuma wanda yake da halin yi yaƙi sai abin ya mun zafi irin kai da zan samu dama a ce za a yi kaza din nan ka gane eh. da zai yi kyau ko ga yau abin da zai kasance da kila wani dan uwa musulmi zai yi shi ya tani shi um, eh, image na musulunci gaskiya yawa za ga mutu a ɗan uwan musulmai za su je suna aikata abubuwan da idan suka yi za ga ana ganin kamar ga ah, yaran musulmai ne sun yi abin ko hmm. kuma musulmai ne suka yi abin nan kaga is something da yana tani shi image sosai so ira abin da gaskiya wallahi ina jin bakin ciki gaskiya idan na ga ira abubuwan suna faruwa so i think abin da zan ce yana sani bakin ciki kenan na'am so malam mai girma HOD <laughs> ai gadi zabin suna ɗin da yasa na taba na ta abu naka wani shawara ne wanda zaka ba content creator da suke nasarawa su gaba ɗaya. ya ya ya to shawaran da zan ba ma content creators da suke nasarawa su tana shine maganar gaskiya a sa jiki wajen aiki ka gane hmm. because abin da ce mu sa jiki wajen aiki ba mu da content creators hmm. maganan gaskiya kenan we don't have content creators in Nasarawa state do alhamdulillah na ga wasu sun yi kokari suna tashiwa and then kuma an sa himma gaskiya yanzu ba kamar da ba kusan ana samun content creators din ɗaiɗaiku amma su content creators in wani content creator za ga he feels okay yana yin content ba a kalla ko kuma a ba samun views hmm. yawa yana so kawai daga ya fara content kawai everything should just go viral no ba haka hmm. ke ba abin a hankali da ake bin so shawar da zan ba su shine kawai they just have to be like very consistent hmm. sannan kuma kawai zaka dage da addu'a komai yanzu ka sa gaba daga lokacin da kana so ka fara yin shi kana yi yana kyau sannan kuma sai ka da Allah eh, to sometimes ina Allah ya tashi zuwa maka da nashi zuwa kuma daban ne so for almost the whole one year da na ce maka na fara tiktok 2022 eh. zuwa 2023 din ana dan samun followers kaɗan kaɗan kaɗan ne har zuwa 2023 August ina ganin na da followers dubu goma sha bakwai ne. Kaga the whole shekara ɗaya ko. Eh. To amma wani la'ikon Allah daga September, I think October 2023 eh. daga 17,000 followers tsakanin shi kawai zuwa January 2024. February ɗin shi ne da 200,000 followers. kaga za a ce mm. wurin dubu ɗari da tamanin da wani abu ya karu kai kenan so within short time ɗin mm. so the more you just keep doing kana yi kana yi kawai ba za ka haƙura ba ka ci gaba da yi kawai akwai ranar da za ga Allah zai taimaka and then you see everything will go smooth amma ba wai abin da za ka yi shi kwana ɗaya ne kawai eh, kana so ka viral ba zai sun yi haƙuri sosai mm. sun sa jiki and then kuma ya kasance kana yin content mai kyau da mutane suna so hmm. idan za ka natsu ka yi content da mutane suna so abin shi a tiktok mutane za su tafi da kai sosai a ah, mutane ai ya ne video na zai ya dan samu followers yawa hmm. mutane za su bi ka saboda suna son abin da kake ka gane so buying followers a tiktok ba shi bane wasu ma na scamming din saboda magana buying siyan followers nan ko kuma menene oh. so aikin ka shine zai baka followers ni dai ban taba biya naira daya an siya min followers ko kuma menene hmm. aiki kawai ban taba promoting da kuɗi nan promoting a social media ba no eh. and alhamdulillah when you keep doing it mm-hmm. ya hannu ga komai ya tafi a cikin contents ɗinka wane ne wanda ka fi so wanda idan ka ganshi yana kana iya ƙara maimaita maka ganshi kai ni ina ga zan ce kusa a cikin content ina wanda na fi so mm. ina ga gaskiya wanda na ce duk rintsi duk wuya ka eh. kasance kana da aboki guda ɗaya ɗan iska eh. <laughs> cause video ɗin nan ya tafi viral sosai and kuma mutane da suka using sound almost 15,000 videos wow. under the sound yes eh. and then kuma video kaman irin na yi nazarin kawai yadda nake tare da aboki na kawai if you just have one good friend that mm. you juna so in ka lura sakon da ke cikin ba wai dan iska zama to mutumin banza ko mai ba eh, eh, eh. mutumin da zai bata muka rai ku shirya kuna tare duk rintsi duk so hmm. i was like duk rintsi duk ya kasance kana boki guda daya dan iska shi a a awolu da kake yawan sashi a abin da naka komi awolu komi awolu <laughs> mutane gaskiya su tambaya yawa akan wannan abu so shi wani ne a awolu nan menene dangantakan ka da wannan nan a awolu eh to a content kamar zan ce a tiktok eh. awalu kaman wani aboki ne wanda maybe kila kuna tare kasa kwa bugi zai duk duk inda za kasance ko an san ku tare ne kun tashi tare eh. so no matter what in an yi fada ana tare za da shirya eh. yawa za a ɓaci yanzu nan sai da shirya so awalu kaman aboki ne wanda kusan kullum yana mun magana <laughs> so wani complaint na awalu awalu awalu and then but to reality hmm. awalu kamar wanda kake gani muke content da shi awalu shine yayana naga mu ɗaya da shi ah. daga shi sai ni so mutane na gama a ah, aboki ne a ah, yayana ne akwai wanda maybe suna ganin kama akwai wannan kamannin nan to abin shi eh. yes yayana ne abin shi um, so lokacin da mutane suka dame ni da waye lokacin na yin kwanta ina mentioning awwalu awwalu waye eh. awwalu nan so i was like a to ko gidan na neman faɗa sai daga kira shi awwalu awwalu sai to muna yin content mana da awwalu <laughs> eh. so muka ci gaba da yin content da shi is going viral people like him saboda yanayin acting yadda ke yi a content sai kawai na ci gaba da content da shi a matsayin awwalu Ya. so ga duka duka dai ina tunanin kamar mun zo karshen wannan zama da mai girma HOD amma kafin mu ƙarisa ina so zan muka tambaya guda biyu ina son ka bani amsan su ah, wani abu ne wanda yake da wuya eh. <laughs> amma ba shi da kai abu ne wanda yake da wuya eh, amma ba shi da kai yana da wuya amma ba shi da kai kayan abinci ne ko kuma <laughs> abu ne kaman ba dai kayan abinci ba ne abin da na da wuya ba shi hmm, object ne abin da ke da wuya ba shi da kai ba shi da kai <laughs> kai wannan da mayan naga <laughs> abin da ke da wuya ba shi da kai hmm. kai kai ba an da ba ne da <laughs> ku masu following Labanoris TV show eh. muna so ku ba mu amsa idan kun sani a comment section a tambaya na biyu da na ce zai dama biyu tambaya biyu na ce zan yi eh. yawara a cikin mutane biyu eh. ina so ka zaɓi mutum ɗaya to maina ko minat oji <laughs> a'a Tu ai Char uba <laughs> ai mara uba wannan tambayar naka kana bukata a baka an sake na. anya ba za mu speak ne, za mu skip ne zabe mana mutum da a cikin su Mai na ko mina ko mina oji to gaskiya zan ce maina maina ya maina <laughs> kai amma tambayan ga nan fa <laughs> ya maina gaskiya maina okay sai maina yes so a rika rika dai muka zo karshen wannan zama da mai girma HOD insha Allah za mu ci gaba da zuwa muku da abubuwan da zai kayatar da ku ni ne naku Labanoris da kuka sani da shi don Allah mu ci gaba da following channel din Labanoris TV show na barku lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam muna godiya